أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء قبل درس وانا للتافي لا فنون مؤاملة فكان ما ورثه ولفر marigayi muhammad siddiq al-manshawi allah ya kansa da rahama a darasin da ya gabata jiya mun cike karshen shafi na 67 ita ma wani karantar da uwar gida yadda za ta yi magana da mijinta a yau insha Allah ta'ala za mu tashi a farkon shafi na 68 tare da sabon fasali wanda yake da matukar mahimmanci malam yake share fihi faramahu wa hazarahu wato mace ta kai mijinta farin ciki a lokacin farin ciki da kuma kai a shi bakin ciki a lokacin da bakin cikin ya same shi kar a samu akasi na daga cikin babban kuskure mace ta farin ciki lokacin da mijinta ke bakin ciki ko kuma ita ta nuna bakin ciki a lokacin da shi ne yake cikin farin ciki malam yace ihtarimi mashaira zawjik ki kula da mashaa'ir din mijinki a tafsirin din da ke tattare da mijin in na farin ciki ne kula da wannan me ya kamata ki haka in na bakin ciki mashaa'iri a farahu ki taya shi dukkan wani murna da farin ciki na rayuwa da zai ci karo da shi wa humumuhu haka nan dukkan waɗansu damuwa da baƙin ciki da ke iya samun mijin shi ma ki taya shi da hayatin zaujiya تتقلب بين الأفراح والأكراح domin rayuwar aure tana jujjuyawa tsakanin farin ciki da bakin ciki ma'ana tsakanin murna zuwa bakin ciki ko damuwa yau in an yi dariya gobe sai ka ga an yi kuka haka rayuwar aure take malam yace kanat sayyidatu khadija radiyallahu anha namudajan ra'ian لمشاركة a لزوجها في na وأحزانه لا Allah ya يقرأ mata yadda. ta kasance babban abin misali mai kyau ga sauran matan duniya wajen yadda mace take taya mijinta farin ciki ko bakin ciki malam ya ce faɗaɗa ashat ma'ahu masa sa'adatihi wa sururihi na na kadija ta yi rayuwa da mijinta wane ne mijinta annabi rahama amincin Allah su tabbata a gare shi ta rayuwa da shi cikin farin ciki da jin daɗi alamma nazara alaihi wahayi lokacin da Allah madaukakin sarki ya saukar masa da wahayi qalat bi sautin sai na na da ta fara cikin wani irin sauti in tana a kowace wanda yake cike da ƙarfi wa ananan cike da ƙarfafawa da tausasawa yake cewa wallahi la yukhzika Allahu abadan ko kalla wallahi la yukhzika Allahu abadan tace ina Allah ba zai wulaƙanta ka ba wannan kuma ya biyo bayan dawowa da annabi yayi cikin damuwa da firgici har yana tsammanin kamar shaidanu ne suka same shi farkon zuwan mala'ika yana kawo masa wa'ayi saboda ta ce Allah ba zai taɓa wulaƙanta ka ba ta ce ba zai yi ba malam yace sun mashammarat an alaiha wa tabat ma'ahu halin da'wa daga nan kawai sai yana nasari ta naɗe hannun damtsanta wato dama kanta kamar wanda zai yi wani aiki da aka ce ya zo ka ɗauki wani kaya za ka in ka naɗa hannu to eh in ka yi ba na guri kenan to a yanayin lisanin hal ta. an fahimta kamar ta naɗe hannayenta kawai don ta taimaka wa annabi bakin rai bakin fama shi yasa ce wa kawo kuma ma'abu ni halittawa ta shiga dukkan wani jarabawa da musibu da annabi ya fuskanta da ita aka fuskanta tana kai da shi ba ta yi gudu ba ba ta je gidan iyayen ba ta yaji ba yau akwai matan da idan musiba ta samu da su a suke su kyale shi an fahimta sai su ba za su iya ba da ana fahimta da miji zai sanya hannun jarinsa a wani kasuwanci matar za ta yi murna ta farin ciki tana jin daɗi don ta san za a samu alheri inda za a zo wannan kasuwancin a samu matsala ya zama hasara a kai ya talauce sai ta ce ba ruwan ta da shi wa a ce zai ta ba da damu shi ka za ka za ka so da na kadi haka ta tsaya tare da annabi sallallahu alaihi wa sallam? kuma da ta tsayin ba wai da dangan jikin ta kawai malam ya bi mali a da ta ba shi dukiya ina ba ta muna fahimta za ta yi shi da dukiyarta makullin sabbin a hannun sai da sai yadda ya gara kamar yanzu a ce aikin din ma ka yana ka shi da zai nuna yanzu aka san haka ne aikin din ma a hannun matan da yake in ta zara abin da take so zaunar da na aure to ta ba shi dukiya wa wata ce har da lokacin ta ba shi hatta ma ta har Allah ya karɓi rayuwarsa قال يتي قالت إمامة بنت الحارث توصي ابنتها عند الزواج إمامة بنت الحارث تنا شيء وعنوك ثم تكي وإيتك وسيا ما في الأوري تشي ما توتق الفرح إذا كان فرحا ne sanci ki guji yin farin ciki a lokacin da kika mijin yana cikin damuwa ko yana cikin kuma ba dole ce in ce kika samu damuwa ba a ne shigo daga wani abu na damuwa na damu ba to wannan lokacin ba lokacin nuna farin ciki ba ina fata muna fahimta kiyar wannan wal ikhtiyar idan kana fariha sai ka nuna damuwa kuma lokacin da kika da shi din yana cikin farin ciki fi haka A inna al-fatlata al-ula kuma tabi'a farko da kike gani ma'ana ki yi farin ciki lokacin da shi yake bakin ciki yake mina ta taqsir yana cikin toye haƙƙin miji an fahimta yace wa saniya shi ko na biyu lokacin da yake cikin farin ciki ke kuma ke nuna kina cikin bakin ciki yace mina ta takdir yana cikin gurɓata ma mutum yanayin sa ina cikin farin ciki ko cikin zo kin ɓata min farin ciki ne da nuna sai ba ka cikin jin ko an ɓata miki rai ya kamata in kika ga mijinki ki take fuska da farin ciki me yasa ki farin ciki ya shi ma ya farin ciki da mai tashi farin ciki ya ya da ta ita ina fata an fahimta wa qalat ummun tansahu ibnataha wata mata tana wa iyarta nasiha ta ce mata kishtu ma abiki 25 sana na zauna da mahaifinki shekara ashirin da biyar lam yari hazinatan inda farahi bai taɓa ganina ina cikin bakin ciki ba lokacin da yake farin ciki shekara ashirin da biyar wannan abin kullum ina faɗa mana ma kuma yanzu wani abu ya faru irin nan wala ya ce ba abin da ya dame to ni ne na kashi ana ce kuma gane ba yana faruwa ne sosai har ba ni na kashi ba ni na ƙasa ne ko an ƙasa maka rai a wani sai ka zo ni ka biya ma a ciki gida ni na ruwa kuma kawai duki ne na ci idan kin gan shi da rai a ɓace ya shigo daga wajen to ya za ki yanzu kashi ya farin ciki an sai ga ba shi ka bata mai ba amma aikin shi ne shi ta shi farin ciki in ba da shi wancan fata ba kila ba ma ba ki ran shi ya kace ne wajen nemo miki abin da baki ne nemo mai yayin shi abin da baki kila ma da aka kila zagin sa ba aka kila ma duka ya ce duk dai dan nemo muku abin da za ku yi ba to shi yasa shari'a ta take gaya wa mace lalle ta kula da wannan janibi ina fata muna fahimta saboda haka take ce mata na yi rayuwa da mahaifin da shekara ashirin da biyar bai ci mahaifin na nuna farin ciki ba lokacin da yake cikin bakin ciki yana cikin bakin farin ciki ni in nuna bakin ciki ba ta ba wala bu tabassima sana inda huzunihi sai ko da murmushi ya taba gani na yi in dai yana cikin bakin ciki ko murmushi ba ne dan kada ma ya gana ya murmushi ya dauka ai murna ne ke da halin da yake malin yake tazawwaje امرأة ميسورة الحال tajiran بسيطا wata mata mai kuɗi kanya ta auri wani mutum kan kasuwa mai ƙarfin asiri shi mai kuɗi ce an gane ko a fata Allahu alaihi Allah ya buɗa masa shi wata wata a fi tijaratihi ya fada da kasuwancin sa wa shara laha kafiran min al-ulil ya sai masa kaya na abu mai yawa an ganta mana ya sai masa zinarai da gulagulai da sauransu da kaza da kaza da kaza da kaza abubuwa ne na rayuwa na jin daɗi da rori sun maza a ayyamin shadad sai aka zo wata rana tsanani ya faru da matsaloli da rayuwa ta canza dama babu wanda yake tabbata shi nan za a bar ki tijaratihi wannan yanayi ya sa kasuwancinsa gaba ɗaya ya ƙare an akirha kaf ba wanda ya tsara ولم يبق معه إلا القليل يسكي ba ya riga ya koma على نفسه shi kenan fa a tsafu kulle ma kan da kawai sai ta ɗibo balagulan nan da ya ce mata da suke da su min zahari na zinaran nan a bihi min baiti abi hada wanda ba ta kawo daga gidan babanta ko uhudu ya lahasu aka ba ta kyauta ko ta miƙa wa da kan yanzu ne tattara za ta gudu ya ce wa balla yi ta zuru da tamari ya riƙe yin kasuwanci da wannan dukiya ta bashi na wannan gwalagwalai na matarsa hatta ya kafa alaƙa da mai har sai da ya ƙara cewa ya ƙara kafafunsa jikin ya sake dawowa an fahimta marratul ukura karo na biyu fa aada laha zahaban an gane ko sai ya maida mata da zinaranta an gane ko zahaban wa mithlahu ya ƙara ninka mata irin shi ma hadiyatan laha wannan kyauta ne na musamman ala masala da ha saboda taimakon shi da ta yi ko kofi har ila ne da yadda ta tsaya a gefensa a lokacin da yake cikin tsanani kaga ta samu riba biyu ga duniya ga lahira wannan arzikin da ta samu duniya ne lahira shi ne yaddan mijinta ta faranta masa rai ya so ta har ya yi masa abin da za ta ji daɗi saboda aka lalle irin wannan yana da kyau a samu cewa wato ana guje na irin wannan ko da kai namijin ne kai kanka lokacin da ba kai ka lura kana cikin damuwa to ba lokaci ne da ya kamata kai murna ba lokacin da kaga tana cikin murna ka kai masa ka nuna bakin ciki su shi sa aka karkatar da abin zuwa su mata saboda maza su ne jagororin su an fahimta akwai wanda ya taɓa zuwa ya same ni sun samu saɓani da matarsa ba kuma samun daga a zai yi sulhu da kira Allah ya taimaka aka tashin hakan matsalar yana ta fama da kudin haya da zai biya ba kudin haya wata ɗaya wata biyu ya ce mai gidan shi lambar ɗin ya san shi ne ba ya ɗaga masa ƙafa a alƙiyonin wata hudu ana neman wata shida kudin sai a ƙare yin biya ba kawai yawo wanda zai yi daga damuwarsa kawai sai zai sa ta shiga ta siyo kamamukan tv irin plasma ɗin nan ya ce ba ta taimake shi ba ce a ga wani kuɗi tana da shi ba a yi ta ba ko a hana ma an cika a yi na har aka bar jibin nan Su kada irin wannan shi ne abinda mata za su fahimta ya kamata ne a irin lokacin da miji yake wani yanayi ko da ba za su taimake shi ba sai ta ɓoye kuɗinta. a sai ya tana da shi ba sai da ya fi a matsalar a yanayin da ake kwanciyar hankali sai ta mallaki tibin ta to ba daidai ba ne an mallaki abin ne a daidai lokacin da bai dace ba so idan har kana da wadatun da za ka yi wani abin shi ta da shi a wannan yanayin shi ne ta taimaka mutum ka ce a gashi a haɗa ko a biya wani ɓangare ko ba haka wani to mijin ya damu sosai sosai kuma Allah ya sa a taƙaice abin har auren ya yi tangal-tangal to kun ga irin wannan ko zuciya ne da rashin sanin irin waɗannan abubuwa na ya za a wato tallafa wa abokin rayuwa shari'a ba ta ɗora wa ƙasa ke komai ba a kan miji aka ɗaura masa ya zama mafi inda za ka zaura amma ƙalla wannan darasin inda ka san shi kaga yana cikin damuwa saboda su to kar kuskura ce wani abu kuma da zai zama to cewa a sabanin halin da yake ciki Allah ya mana jagora Allah ya mana kurakuran mai ba mu da abin da makaranta daidai wanda muke kuskure ko karancin ilimi Allah ya fi mana sai tambayoyi idan akwai wa alaikum wanda wasu mata wanda ba su gasu kullum kullum suna cikin ɓatarai su kuma a kullum ya wani kullum ba zai ko ɓatarai kuma ba sa maza na su mai za ku ɓatarai ko ba da ni yanayin su ne ba da za a ce mutum ba ya ce yanayin ki ne kullum ɓatarai a mana da ni ko wani abu zai yi ba ko ciwo irin ciwon nan na ciwon damuwa ake cewa da wasu ne shi depression ai ko shi ne za ka ga ya kamata da shi mijin yana da magani ne ko a kasance da za a ce wata rana ka yi da shi ma ce wai kawai kullum kullum wannan in dai za ta gyara ba kuma ba wani gari ya ba masu da za ta bana da ita wani a ce wata ana son mace kullum ke murna ta farin ciki a ta ganin ta cikin annashuwa da ganin haƙorinta amma kullum tana gindi kuma an mata albishir da cewa za ta mutu an jima ga ba daidai ba ba daidai ba ne gaskiya Allah shi ya mu bacci wa alaikum salam hmm. yana taimaka a bari ba dama ba dama ka gani taɓa ba wayan abubuwa ne da dole ne sai ayi tunanin su sarfe shigowa da ba waɗanda ba wannan ba idan muka fara da maganganun mu amma cewa kawai haka nan ba wani dalili har kawai sai ka da matsala da wannan ƙarya kaga ai ba daidai bane to amma inda mun kalli kuma shi irin me yake sababa mai wani mataki shi mijin ya ɗauka ya zauna da ita ya zauna da ita ba suna yin hira yana nan kwanciya a jikinta tana kwanciya a jikin shi an fahimta ana jin ɗumin juna ba da lokacin da wani matarsa ta kama rashin lafiya wannan wannan ajib da ya faru da saudiya matar ta kama rashin lafiya tana tsananin son miji ne amma shi ya ƙi ba ta irin wannan damar da take nuna so sai son ya kama rashin lafiya ya je asibiti da ya je asibitin nan akwai wani asibiti ana ce musu shaba gudu ha likita ya yi duk wani abu a wannan da ya kamata a yi ba lafiyar da matar ba wani ciwo yana da mutum ya kira mijin ya ce musu tsakaninka da Allah kana zama da matanka ku yi dan yi hira ka dan tattauna da ita ko da ma yau ne za mu da a gida me kake son shi da hawa na kaza ka dan kwanta a jikinka ka kwanta a jikinka ku ɗin juna ya ce kai ce kai ana rajul da za ka kasance ina namiji sai ka raina ni ka za yi ba ruwa na biyu ka zaka sai ce to ai wannan ne abin da ya samu ta ciwon ciwon so ne ya kama ta wallahi ya ce ka shiga cikin ɗaki ka gaya mata kalmomi wanda hankalin ta zai kwanta don ta shiga koma tana ta bacci irin koma nan da gidan an ga ka je ka gaya mata wajen da hankalin ta zai kwanta ya ce da gaske ya ce wannan ne ciwon ka in kana son matar ka ta mutu to ka zo ka ɗauki gawanta ka shiga ka gaya mata magana da hankalin ta zai kwanta idan ko kana son matar ka shiga ga tana ɗaki ya shiga ɗakin ya same ta tana kwance ido rufe tana ganin tashi zama gaba ya ce mata ya umu fulani inni uhibbuki hubban aniqan wa inna maradaki qad amradani kuma wanda ina son ki so mai tsanani rashin lafiya ki ya samu rashin lafiya ne kawai idan bude ido ta ce a an ta fara kuma an da shi gida ba ni an ta lalle shi kwana ɗaya aiki ko zai gida to irin wannan abin tabbas yana da matsaloli da yawa dole sai an samu irin wannan cakuɗaɗɗeniyar tsakanin ma'aurata an gane ko ja a jiki yin maganganu na soyayya nuna kauna an gane ko da kuma kau da kai akan waɗansu kurakurai mara ganin karanta su a baya wato hafawa inda za a samu mace tana yi wasu ɗan kurakurai to masu bai aka ce komai sai kayan wasu kai shari ka ɗauka kamar kai ne wani koga a wurin aiki ga yi lanti minti ɗaya me yasa kike lanti minti kaza ya ba ki yi zanin da wuri ba ya kaza ba ya za ki fita ba tare da irin wannan a wanda sai ga an zuwa a lafiya haka ne yana wanda ake a wurin aiki ba shi namijin da ke cije ba ko da wani lokaci ke fitan wuska shi ana da yi mana irin wannan gudun shi ne wannan ba daidai ne ai kai namiji duk cibiyar ka a za ji kuma ko a wajen ne in za mu maka hukunci za mu faɗa ba za mu yi ka mana mutane da za su tsaye ba na mutum ba kullum shi a cibiye ka da ɗaura fuska duk cikin mu'amala da kyau annabi ya ce walau an tarfa a hakan wajen yan tsark an da ko da ka haɗu da ɗan uwanka ne da sakakkiyar fuska sadaka ne haka annabi ka yi ne murmushi ya ga dariyarka ya ga murmushinka gani to bayan tara ma da Allah ta'ala yake cewa wajen ayati ji alkhara kalakum min anfusikum azwajan li taskunu ilayha ya ku ka zama da suwa da wanda suke suka zama da suwa da shi kana yin irin fuska za ka zama da suwa kuma da dare ya kake iya neman ta ko da rana ko da yamma ko da sabon misali dan za mu tsace ta dai ba ta yin ta kama tsakka me kake maka wuri da kake hura ko da a duk ranar da ana fahimta dole za a kiyaye an yi bane gaskiya mutum ya zama gimtsanke ba zai kula da iyalinsa ba zai mata burmushi ba zai mata dariya ba ana so ka zama mai wasa da dariya da iyalanka a gani ka zama ka zonki yoki su fita. Allah ka goya ta ba. in dai kuma ta fi ka nauyi ne tuzi a gani ita sai ta goya ta ba shi kenan ba Allah shi ne ba malam na san wani makwabci lokacin yana ma yaro in ya sallama a cikin gida mm. matarsa biyu da 'ya'yan shi kowanne rage-ragen shiga ɗaki ana mai ana gashi nan ya dawo gashi nan ya dawo in kuma yadda da zaka sun saki jiki suna ta mu'amalan to kuma wannan matsala ce a ce mafi farin cikin iyalanka shine lokacin da ba ka gida lokacin da suke cikin kunci da damuwa shine lokacin da ka dawo gida wannan ba daidai bane wallahi ya kamata a samu canji zama akasin hakan. iyalanta san da take gida su kowane lokaci murna da jin daɗi ka zo za ka yi tafiyan wata ɗaya su ce bakar ka tafi ko kwana ɗaya ka dawo ko sati ɗaya ka dawo amma in ka ce za ka yi sati ɗaya su ce ke wata ɗaya saboda ba ka jin daɗi ba daidai ba ne gaskiya wani zai shiga gida ƙwallo yake da buta ya dinga faɗa ya yi kalki ya kofar waye ya yi kaza tun daga nesa ake jin murmushi iyayen suna ba yara wato umarni ku tashi a wurin ku kwashe gaba ga abin ku na ya ko ga malam nan lafiya da so da da daidai ne dole ne ya zama cewa mutum yana farin ciki da iyalansa a kowane lokaci su ma su farin ciki akwai wani lokaci a baya wani ɗalibi a makaranta yake suna gane mahaifinsu in yana cikin farin ciki da yana bakin ciki kuma su ba a gida suke gane ba musamman in ya je kasuwa da ya dawo aka samu wadata su suna ganiya haka yake sa hula baban su yaron ya ce haka yake sa hula har da mu yara yana tafa da mu aika ah muhammad kan da ku a to ya kai a ah, su kawo da ita ce ma bai samu kuɗi ba mai sa hula wala wai take ne eh wani wani a nan eh nan nan ha eh shi da shi to kaje shi da shi da kuma yanda da kake faɗa a ce kawai ka kowa an kura ya kamata in ana gudu ni da na sani gudu in za ga yaro na gudu san da uba ya zo ko murna yake je ya oyoyo ya je ya din baban shi har ma ka ga wani na cewa ka matsa ni ma yana so ya kama wani ya kago shi sanan wani ya kama shi sanan eh kana ga ku duka kai wasu duk abubuwan da ake yi amma ka ga wannan abubuwa za a ce an koma irin wannan rayuwa ka ga sai a hankali umarar mace ko da yana yiwa in ba muharrami yana karbuwa ba da ta karbuwa yana karbuwa mana sai dai kawai ya saba ma Allah shi dai lalura ne a tafi kusan da ita ce tafiya dai babu muharrami haramun a fahimta amma idan akwai risk a ma'amuna idan a samu wani gurup na amintattu za ta shiga cikin mata yan uwanta da yawa tafi da jagorancin koda wani namiji ne guda ɗaya ko biyu haka dai wanda dai ba a tunanin wani abu zai same ta a lalura amma ba mijin biza ba eh ba mijin biza ba wannan gajiya haka so za ka umara ba ka san mace za ka umara kai ma za ka saboda shi hajjar ɗin ku da ne kawai sai ya haɗa ku a ce kai ne mijinta ita ce ba dan wai kawai ta fa a bada biza saboda su ma gwamnatin Saudiya ba su bada sai da ya sa sai haɗa mata miji a biza duka da kuɗin gaban kanta ma tare gida ko fasfo ɗinka ma na hannun ɗaya fasfo ɗinka na hannunka tare za ka miƙa ai ma ka ce ka wuce wurin ba kare ita ba ruwan da kai kaga akwai matsala kana nan tana makale da kai tana banka abin gibin a ga so kila ma ka je ka dauko wani mugun abu a kama ta a ce matar ka ce a gani ko kai din ka dauko wani mugun abu kuma ita ma a tafko ta a ce a mijinta a rafu ce so abubuwa dai da yawa wannan abu ne na rayuwa amma dai a takaice idan ta je ce umara ce misali to umaran ta tayi laifinta kuma yana na akanta so mafi kyau shine in mace za ta yi tafiya ta tabbatar da cewa sai tafiya tare da muharramanta ko dai mijinta ko kananta ko wani wanda dai yake a matsayin muharrabi da an fahimta sannan mata da yara suna samun kuɗi sai su tashi tafiya umara kuma ba su biya wa kowa ba ba daidai bane su kuma din su ta musu saboda suna neman kuɗi su ba ruwansu ba daidai bane shi ma kuskure ne direba ba muharrabi ne. direba ba muharrami ne mun yi wannan magana ina gajiya ne ko shin ko shekarun ya ci yan kwanakin nan ko kuma wani darasin da ina manta direba ba ba ya zama cikin muharram dole ya zama to cewa shi ne wanda yake zai iya aura masa aure mana shi ba zai aure ka ba ko ne ɗanta ko mai wayo ko wanta ko kananta ko babanta ko shi mijin kansa wani miji ma ba muharrami ne dan zai iya auren ta in ba miji direba zai iya auren ta in ba miji duk wa'annan ba za su zama haramun ba ko da akwai yara ƙanana a cikin mota za su mata ce da ita da ɗanta a mota da direba za su je anguwa ko za a je kaza gaba ɗaya baya halatta dole ne ya zamanto cewa to an samu muharrami ce su ba muharrami ita ma dukkan suna neman muharrami ko su biyu ne dole a samu isasshen namiji to mata nan ake samun su ba namiji kaɗe ma <laughs> ai shi ba namiji ana mishi kare wani haka dole suna buƙatar yin kariya namijin nan shi kaɗai ba dai zai iya rinjaya mai nan mata guda biyu da haka ai kokari a samu wanda ya zama cewa zai iya tafiya tare da ita idan ba ka ba a yi haƙuri amma sai dai idan tafiyar da za ta yi ka fahimta tafiya ce wanda yake bai wuce na kwana yini ɗaya ko kwana ɗaya da yini ɗaya ba nisan an bai da ta duk waɗannan public ana iya zuwa a a dawo idan kai ka amince ba taka ina ganin kuma akwai aminci a motar wata matsala ba za ta iya faruwa ba sai ta buƙaci taimako da wani namiji idan ita za ta tuka mota daga nan zuwa kano ya tafiya ne na rana ɗaya je a dawo to kuma babu misali na babu tandasin mota za ta iya fashewa zai canza masa taya kaga irin wani abu ake jin tsoro amma inda a ce duka babu wa'in matsalolin ta je kano ta dawo a rana ɗaya ba laifi za ka iya ba ta dama ta zo ba in dai tafiyar ta wuce tafiyar ne ta da kwana dole sai da muharrami na ai bai kai shi ma za ta iya zo za ta iya zuwa za ta iya zuwa su je ta zama kajin jirga jirgi da arewa ce kan awon jiwa alfarinta a samu ne abinci cewa ga fasinjoji ka tabbatar da shakowa a fasinjoji zuwan kansa yayi ba a fasinjoji ne na bogi ba misali a ta shiga an yi kidnapping ɗinta a ciki ko an haifin cikin jirgin ko na ta sauka da dubu wanda eh, ta sauka muryan wanda ya ɗauki ta ko wanda ya zo ta ɗauka ko da jirgin irin wa'ina akwai shi da sauki amma duk in babu wannan ya zama dole a kan su dole gaskiya a samu harami ai hakuri kar a yi tafiya saboda sabon Allah ne Allah ya kyauta. Sai eh, Allah yana da iyalin shi irin zuwa da kullum saɓon da yin a saɓa a yau da kullum sai shi kuma gashi dare ya yi na so abin da so sun fanga da shi suka kai wani da wani da yi a wani to ina ku zai haɗu da juriya a kuma da yin ce kai zai ƙara kai eh, a'a sai ya ce to sai kawai an kawai kama an kira shi na an ba sai ban kira kai ya shi so ba kan ayi gaba an fahimta saboda dama abin da Allah ya faɗa ki ne yanzu ku zai bigi matar sa kai ta da rana amma da bijire ce na da Allah haka ba ne Allah ya sa matar ka su za ku yi rayuwa tare su kaga dole ya zama to ana faranta wa juna rai a bakanta wa juna ba an gane ko musamman wannan darasi ne yana da kyau a kula da shi akwai da ya saki matarsa saboda ta mishi kariya ruwan sama ya buge shi ya dawo ruwa mai duka sarfa ta bude gaba ya dinga ya matsala ne a ƙarshe auren da ya zo musu saboda wannan dalili kuma inda tana da hikima a lokacin sai ta ce ya ta ji gobe sai ta ce bai lema zai ji daɗi kuma zai ji zai ji daɗi to ta da hikima wannan da ta bai shashinci shi da ita ya kamata dariya <laughs> ne ma kaga irin fahimta ta ji kyau ka gani shi ma eh, ka gani to shi da kila ba ma shi bai san haka kuma gani kila bai kuma shi ya fahimta kawai ne ko kuma wulaƙarci da bai ba wai wasa take yi shi amma dai ba a so a yin aiki tunda kin san ba daidai bane ba a lokacin wannan dukan ruwan da aka mai ba lokacin kariya ba in ka kwatanta sun mu ne lokaci ne da ya kamata ayya ka ta dawa wata mazan mm. da rakon tawai sai ce ne kai kai zan kunna maka ruwan dumi ko in sa maka hita ko kada irin wannan dai sai ya ga dai gashi kana nuna da ba a bakin guje mai da dariya <laughs> amma da <laughs> الله نعم. اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين